mai sauraro assalamu alaikum yanzu lokaci ne za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin dr ahmad rufa'i nasir shugaban majalisar malamai na jubis kefi kuma babban limamin jami'ar jihar nasara da ke kefi tare da alaramma ɗahiru musa jega tafsirin na zuwa muku ne daga fadar mai martaba sarkin jiwa da ke yankin babban birnin tarayya abuja kamfanin mundasa global nigeria limited shine ɗauki nauyin kawo muku a yi saurari lafiya. بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناكم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة آتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وبراس الأقيدة أحييكم بتهية الإسلام تهية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanne ya kawo mu wannan yini da muke ciki na biyar shida ga wata Ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi wannan farfajiya babban gida gidan mai martaba na wannan gari sarkin jiwa a nan garin abuja muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka wa 'yan uwa da alheri waɗanda suke ba da lokacin su su hidima da abin da ya shafi wannan harka na da'awa wannan harka ta sunna Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci muna cikin wannan sura mai albarka suratul insan mun riga mun san me ake nufi da الإنسان